adiba tufa wajaza rahanul aini haisu yudba'u alaihi au inda aminin yuda'u warrahanu lil musha'i ma amara hana qabdu jami'ihi lahu ayyana. wa ma aghairi rahinin yakfihi an ya kullu fihi ka hululi marahan والرهن محبوس بباقي ما وقع فيه ولا يرى وفيه ولا يرد قدر من دفع وشل ملك الرهن حيث لا يقع إنصافه من حقه النهي وقع rahanul aini ba da jingina na kuɗi wajaza shina halatta shina halatta a ba da kuɗi jingina sawa'an kana zahaban ofin latan misliyan augai da misliyan haiwanan augai da hu ana ba da jingina ga dukkanin abin da a ainu amma haisu ɗi ba'u lokacin da an ka shi haisu ɗi ba'u ana ba da kuɗi jingina amma shi kasance kila kana da akwatinka kana da kuɗi mai misali ne satin da gabata kamar yanzu kana da kuɗi kuɗin nan da ka canza ka canza kuɗi ka mashe su na waje kana son ka tahi ka yo sayayya ba ka son ka taba kuɗin nan ko kuma kuɗi na gare ka na gida in ka fara taba su za su rage kwarai za ka ci gaba da kashin su kana gudun haka nan kana son ka yi cancani kana da wata bukata nan gaba sai bukata ta kama ka kamar ta dubu goma ko ta dubu ishirin ka samu haka yi wa'annan kuɗin ka sa cikin jikka ka kulle ko kuma ka sa cikin akwati ka kulle ka riƙe makoli sai ka ce sai ka buɗe ma ya gani ka ce wane kaga kuɗin da a gare ni ina da bukata ta suna nan gaba ban son in taba su ga bukata ta kama ta dubu goma ina son ka ala min dubu goma ga kuɗin ga ka aje su in ni kawo ma dubu goma ka bani abina to shi na cewa jazar halun aini na halatta a ba da jingina kuɗi amma haisu yudba'u lokacin da an ka ruhi wa'annan kuɗin misa an ka ce haisu yudba'u au inda aminin dau ko kuma an ka aje gun amintacce misa an ka ce ko kuma an ka aje gun amintacce wannan saboda watan kauda tuhuma domin kore tuhuma ta cewa shi wanda an ka ba kuɗin nan ajiya in ya kasance shi wanda an ka ba kuɗin nan jingina shi na iya buɗe su ai shi ɗibi wani abu shirinci wani abu shi ta shi unhani in ya ƙara shi dawo shi mai suwa shi aji to in an ka haka nan mun haɗa bai'un wa salafun mun haɗa bai'un wa salafun cikin matsala guda an kiyaye ku ko kuma mun haɗa abin nan salafun jarar na'an salafun jarar na'an wuri guda in dai kasance kabbar mai jikan nan buɗe lalle haƙiƙa tuhuma ba ta koruwa gare shi na shi na ya ɗiba kuɗin nan shi amfani da su shi danta shi amfani su nan shi mayar to ɗiba shi amfani shi mayar in min bai in na mun haɗa bai in wasa lafin in min dainin na mun haɗa dainin ya ji ruman fatan to kuma shari'a ba ta haɗa su to don haka cewa jaza shi na halatta rahanul aini a ba da kuɗi jingina haisu yi ba'u lokacin da an ka wannan jikaɗin auyu da ko kuma inda an kaje inda an kaje wannan kudin inda aminin gon amintaci wa rahanu fil musha'i ma amma rahana qabdu jami'ihi da ko ta ayyana wa rahanu ba da jingina fil musha'i ga abinda da ba a raba ba kai adda gida kai dai adda gidanka ba na kowa bane sai kasance kana son ka bada da rabi ne jingina baka son ka ba sai jingina gaba ɗaya sai ka bada da rabi ne jingina ga wani mutum to qabdu jami'ihi karɓar gidan nan gaba ɗaya ta ayyana shi ke ayyana da hugare shi wajibi ne na shi amshi gidan nan gaba ɗaya kuma in baka bashi ba shari'a za ta ce ta ma ka bashi gida gaba ɗaya shi kasance saboda kai gidan nan mallaka kana kada hannunka shi yawo cikin gidan nan wata rana ka yi wani unhani da gidan nan ya kasance shi wanda ka bajin gida bai sani ba ashe kenan kaga wannan zai cuta mishi ko don hakan ga babu amana babu amana ka ba da rabin gidajin gida kuma kai unhani da rabi ka sa haya ga rabi ko kuma ka zamna nabi a'a in an kai haka nan kamar jingina tana nan ga hannunka gaba ɗaya baka bashe ta ba babu hauzi kenan saboda a samu hauzi an ka ce a'a sai dai gaba ɗaya gidan shi komo hannu ne in haya na shi amshi kuɗi an haya shi baka shi kasance ba kai ka mu'amala da yan haya ba in kun ba na haya bane shi kasance gidan na ga hannun ne da ke gaba ɗai baka da jaulani ga hannunka ga wannan gidan gaba ɗai saboda mi in kana shiga cikin gidan kana wani hanyar da shi babu hauzi wal hauzu min tamamihi hauzi ko shi a cikin tamamin jingina ko don haka ashe kenan in ba a samu hauzi ba jingina ba ta cika ba don haka ce nan ga wata shina halatta watan wadda hannu fil musha'i ba da jingina ga abin da ya kasance wace yake abin da aka ce wace abin da ba a raba ba an ka hisan iyaka abin da an kawa iyaka wannan ba a ce mishi musha'i da gidana wanda ya kasance mai shigewa hudu nan akwai shigewa biyu nan akwai shigewa biyu sai to sai ka tanga raba su sacewa ne ina son in baka jangina gida a shigiku ga su guda biyu ko kuma ina son in baka ɗaku na biyu ga su jingina na gidana tun da an riga an raba ba mu sha'i ba ne wannan wannan babu komi shina amfani da rabi kai ka rike rabi muku hinjin jangina amma in ya kasance babu shamaki to mu sha'i na wannan sai dai gida shi ko komo ga hannunka gaba ɗai ba zai shigo hannu ne ba don haka cewa da hannu filmu sha'i ba da jingina ga abin da a tarshe watan miya gaba ma tare da man rahana in ya kasance ma'aman rahana wanda ya ba da jingina da shi za ka musharaka kai murtahinu to ƙabdu jami'ihi karɓar wurin nan gaba ɗai ta ayyana ya waje balahu ga ainihin shi hinu shi murtahinu shi amin shi nan gaba ɗai shi koma ga hannu nai wa ma a gaida rahinin ha in ya kasance gidana na musharaka da kai da wani adda gidan nan sai ka ba da naka haujijin gidan amma kuma gidan sha ina shi ma ba a raba ba kamar gida na wanda mutum biyu ha gado sai kasance mutum guda ya ba da nashi rabi jingina to in ya ba da nashi rabi jingina kai murta hinu da ka amshi wannan wurin jingina shikenan in ya kasance wa ma'agairi rahinin na ya kafihi zai iso ga shi murta hinu watan an ya kula hisabka fihi ga wannan wurin ka hululi tamkar kan marar hana wanda ba shi jingina wanda ba ka jingina ai shi a rike da rabin ashe kenan in ka amshi jingina kai murtahinu kai za ka riƙon rabin kenan sai ka riƙe rabi sai kai musharaka da ainihin abokin da shariki ne nan kaga jawlanu yadda shariki ya duruka jawlanu yadda shariki ya wata wa abokin tarewa gehen nashi bangare ba za ka cuta ma ba saboda ka riga ka ya hozin naka bangare to ka'idar jingina ana ba da jingina ga abu guda ana ba da jingina ga muta'addidun idan aka ba da jingina ga abin da ya kasance muta'addidun ne kamar yanzu alal misali aka ba da tufa jingina kamar ya inda aka ba da tuha jingina da aka ba da tuha jingina sai ya kasance tuhan ga kamar riga da janha da wando da hula mutum ya ba su jingina ya amshi dubu talatin ko ya amshi dubu ishirin ko ya amshi dubu goma ya ba da riga da janha da wando jingina ya amshi dubu talatin ana nan shi kenan sai ya samu dubu goma ya kawo ya ce ga su a rage cikin jingina sai ka amsa aka koma an ka ɗibi lokaci ya samu dubu goma ya kawo ma ya ce ga su a rage cikin jingina sai ka amsa ranar sai samu dubu biyar sai kawo ma ya ce ga su a rage cikin jingina sai ka amsa kaga saura dubu biyar sai ce to wani ina son ka bani taggo ka bani janha da wando buki ya kama ni ka bani janha da wando da hulla ka rike riga jingina in kama dubu biyar ka ban riga a'a nan nan gaba a baka komi sai lokacin da ka biya gaba ɗai in ko baƙi dirhaman in naira guda ta rage sai ka kawo ta sannan za a baka riga da janha da wando da hulla wadda ka kawo jingina akan dubu talatin don haka cewa rahanu watan jingina mahabusun za a rike ta bi baki ma waka fi rahanu bi baki da sauran ma abin nan da yake an rahanu jingina waka'a ya auku fihi gare shi wala ya ruddu kai da kai da an ka ba jingina kai murtahinu ayyuhal murtahinu ya kai murtahinu wala ya ruddu shi ya murtahinu din nan ko kuma wala ta ruddu kai murtahinu baka mai da kadar gurgudun man dafa abin da baka ma in dafa gurgudun abin da shi wance ne gara hinu ya baka baka cewa shiken tunda ya baka dubu ishirin biyar bari ka bashi taggo da wando da hulla ka riƙe riga a'a za ka riƙe su gaba ɗaya sai ya cika ma kuɗin ka sannan ka mai san to wannan ta ƙare sai bayani akan kuma ita jingina shin ana igilaƙinta, ya kasance in ba kawo kuɗi ba wanda ka ba jingina shi zamne ta ya sa a mace matsalar da mun ka hito na cewa shi wakilta ka akan kasai da abin jingina nan ga igilaki aka ce mishi shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka cewa ga abin da zo cikin muwadda watan la yugula qur'anu la yugula qur'anu ita jingina ba za a nutsar da ita ba ba a kashe jingina ba ta mutuwa kamar da in caci ka cewa in lokaci kaza ya ba haka min kuɗi ba ka kashe min yace ina kashe ma to ba a haka nan to shi na malam zai bayani ya ce wa sharɗu sharɗan tawad milkin rahani mallakar jingina haisu lokacin da insafuhu biyanai layaka ubai samuwa an na hayu hana mallakan nan watan waka ako. an na hayu hana mallakan nan waka ya abko min haƙihi daga haƙi ne haisu lokacin da layaka hu haisu lokacin da biya biyanai min haƙihi daga haƙi ne la ka obe bai samuwa to nan mallaka jinginan nan sharɗin mulkin rahani sharɗin mallakar jingina an na hayo hani wa ƙa'aya abu ku gare shi haisu lokacin da in insafu biyan shi wanda ainihin ya amshi jingina bai samuwa min haƙihi daga alhaki ne ce to wani in ba haka min haƙi na ba zan riƙe dan gara rigar jamha da wando makohin kuɗi na haga ba dai na yarda to amma nan abinda imamu na malik radiyallahu anhu ya fassara watan la yughlaqu rahanu wannan kauli na mazo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi cewa la yughlaqu rahanu jingina ba a nutsar da ita ba ta nuciya ba a nutsar da ita to wannan imamu na malike ce a wata kadiru wallahu alam abinda aka dace Allah shi adda sani yace yakan yi abinda nan manzon Allah ka nuhi kila mutunna yazo da abinda ka dubu talatin masalan ya bashe a amshi dubu goma ko bashe a amshi dubu goma sha biyar amma abin ga dusar da an ka tahe sai sai shina dubu talatin da gudu da gudu shina dubu talatin da kawo ma shina bukatar kuɗi sai ka ce to wani nau haka so ce ina son a bayan dubu goma sha biyar kaddi ba ka ga lalle tuwayen yanka suna dubu talatin tsaf ko kuma ce ina sun dubu ishirin suna dubu talatin tsaf ko kuma ce shina sun dubu ishirin da biyar suna dubu talatin tsaf sai ka ce to wani in ka yadda zan baka amma in ba haka min kuɗi ya bar da ka ce tuwa yin gaban baka su zan rike su muku hin kuɗi na in ka yarda cewa wani na yarda abin da ya cika kenan za a ba da jingina a samata lokaci kuma abin da aka ba su jingina abu na mai kima mai muhimmanci amma kila ana iya ba sai kila abin da a dubu goma ana iya ba sai jingina dubu biyu kuma a sama lokaci a ce to na baka sati guda in sati guda ba kawo ba ka kashe me ce ina kashe ma to ba a kashe ba a kashe jingina jingina ba ta mutuwa kuma haɗin irin wannan ya auku in ya samu kuɗi ya kawo ma bayan ka ce ka kashe mai ya ce iya yadda da ka kashe mai ka ce ka kashe mai shi ma ya da kashewa kai ma ka da kashewa ko kuma ka da jingina ta nutsu ya ce shi ma da jingina ta nutsu tare da irin wannan in ka samu kuɗi ka kawo mai ka kai karatai ga shari'a ana amsa ma abin ka a baka alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am wajen kablo jami'i lahu ta ayyana na'am an ce shi wanda an ka ba wanda ya ba da jingina eh. za a ba shi gaba ɗaya sauran musha'i eh. tunda musha'i ne eh. mallan shi attamamul hauzi kenan shi attamamul hauzi in ya kasance kai adda gidanka gaba ɗaya gida naka na gaba ɗaya kuma gidan gaba rabe yake ba sai ka ba da rabi jingina to amsa gidan nan gaba ɗaya shi ka ayyana ga wanda ka bajin gina in ba haka nan ba a samu hauzi ba saboda eh, hannu na yawo ga rabi hannunka na yawo ga rabi wannan babu tamamul hauzi musha'i na inda ba musha'i ba ne shi musha'i bai da bai da babu ciki ne babu ayyana ga musha'i rabi ɗaya ce ba su wajen gina ko cewa ya rabin gabas ko bangaren mu ko bangaren gabas ya ce tun da dai suna musharaka da shi da shi ga wannan wurin shari'a ba ta da wannan ba babu cikakka babu hauza cikakke ne hmm? shi a illa zama ne musha'i shi wanda an shi jingiran mallan na'am shi babu lehi shi amfani da rabin can a'a mun yi bayani inda mun ka hito ana amfani da abin jingina amma in kana min bai'in ko in kana min bai'in ana amfani da shi amma in ka min kardin ba amfani da shi kuma ayyana lokacin amfanin nan kuma amfanin da bai bata wannan abin mu yi bayani akan wannan eh eh tunda asali ba nashi na ba a'a abinda aka ce in haya za a basuwa kai da ka amshi jingina kai za ka ba da haya ko kuma in karkashin haya yake kai za ka amsa kuɗin haya ka bashi ya kasance dai hannu ne bai yawo cikin wannan wurin gaba ɗaya da na rabin da ajin gina da na shirbi da ajin da da aga hannunai tun da duk cikin jingina yake kuma shari'a ta yadda cewa ka amsa ka rike ga hannunka saboda gudun yawon hannunai cikin wannan abin babu cika hauzi don haka an kace in ya kasance wurin nan haya ne to sai shi hidda hannunai kai ka amsa kuɗi ga haya ga ɗan haya ka bashi ba shi ka amsa kuɗi ga ɗan haya ba in ya amsa kuɗi ga ɗan haya ka mashi a rike da wurin gaba ɗaya an gane ko ina tambaya da bambancin ɗa'amu dari a wani na tambaya game da bamban a menene bambanci tsakanin da'amu da rihu abinda aka ce ma ɗa'amu ɗanɗano abinda aka ce ma rihu ƙamshi duk ɗanɗano in ya kasance akwai ɗanɗano shi ɗanɗano abu na wanda ya kasance in ya riga canza ruwa to ba zai hita ruwa ba amma rihu shi na hita ruwa in yanzu ruwa sun ka canza da ƙamshinsu in an ka ajiye su rana ta yi ta bugunsu ta yi ta bugunsu wani bai a zo a sun suna ba a ji wannan ƙamshin ba amma shi ɗanɗano da wuya shigo shi don haka an ka ce an yi rangwame ga rihu ba a yi rangwame ga ɗanɗano ba eh. a ai an yi bayanin illa abin da sa rijiyoyi na ƙauye an ka ce an yi rangwame bisa ga rijiyoyi na birni ƙauye ƙauyeta kuma itace sun yawa ƙauye kuma an yi shiƙa ƙauye kaga sansamin itace in suna fadawa cikin rijiyar ƙauye akwai usulul ihtirazi almashaqqatu tajlibu taysira shi aka dibe ciki ma ja'ala Allahu fi dini min harajin almashaqqatu tajlibu taysira to usulul ihtirazi din nan shine aka diba ga riyojin ƙauye wajen fadawa kai cikin su da fadawa sansamin itace cikin su don haka an kace an yi rangume ko da sun canza din wannan canzawa ba ta ɗebe duhuriyatul ma'i ba ta ɗaya da tsarkin ruwa suna nan masu tsarkin su saboda mi mashaka mashaka wadda aka je ciki shi ne a bambanci kawai na. aw buhari ko hayaƙi na musdakan masdakan tarmasikal tarmasikal an san tarmasikal ko to shi aka ce musdakan hmm? buhari hayaƙi. eh o oh, misalin garwayuwa misalin da mun kai na garwayuwa garwayo ya kashe dota na ɗaya dai shi kasance hayakin sai da ya taru cikin tukunya shi na cikin tukunya an ka zuba ruwa gabanin hita hayakin wannan garwayowa ce ko kuma ya kasance an ka sa hayakin cikin rabin diro amma tukunya bata kai cikin ruwa ba an ka ruhe marhin diro hayakin na tasowa babu rin hita ta shina komawa cikin ruwa shina tasowa babu rin hita ta shina komawa cikin ruwa ya tattara cikin ruwa ko da an hayakin ya wuce gaba ɗaya an ka buɗe da ruwa an ka ɗebi ruwa an ka ji ƙamshin tarmasikar gare su ruwan nan su ɗebe tsarki wannan shi an waje hina muhalada eh eh nan inda aka yi bayani au shakka fi mugayyirihi inda mutum ya yi kokanto ga abin da canza ruwa hal ya durushin shi na cuta ma ruwa ko bai cuta ma ruwa to na tun da an ka samu shakka duk sadda an ka samu shakka watan alaba ƙa'il ma'i akan wanzuwar ruwa to ana barin su akan asalinsu duk lokacin da an ka samu kokanto a usafin ma'i ga sifofi na ruwa to ana barin ruwa akan asalin da suke sama na dori ƙabula shakki sai a bar su akan ta haƙiƙi tun da shakka aka yi ba a gudu ta haƙiƙi ba a gudu ta haƙiƙi da shakka muddin akwai shakka to sai a koma ga asali abinda asali ta haƙiƙi tsarkin ruwa ba rashin tsarkin su ba shi na ce au shakka fi mugayyirihi ko inda ya kokaro ga abin da canza ruwa har ya durru shi a cuta mu ruwa kamar muka misali da abu biyu muka ce yakan yi kila a garuwa sun yi ja shin jan na kowa na ko ko na jan ga na kowa na ko na na ga yan miyangoro na sun ka canza ruwa ga yan kaddi ba raina amma kuma suna cuta mu ruwa don sun canza musu ga launi yana yiwa kuma ko ga ɗanɗano a je ɗanɗano ya ɗan canza kaɗan na ko ko shin jan gani kowana yan jan kowana kuma kaga ita kuma kowa ɗahira ce ko sannan kuma ma'adani ta ma'adani kuma min jinsir turabi wa min jinsir ardi A turabu min jinsir ardi don haka ashe in ruwa sun ka canza da kowa suna na ɗahiransu to nan shakka an kaifi mu gayyirihi hal halya durru ke shi na cuta ma ruwa don haka ga sai a bar su akan tsarki sai a bar su akan asulin alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallu